masu iya magana suka ce duniya juyi-juyi sannan lalacewar agogo baya hana lokaci tafiya kuma wasu masu iya maganan suka ce gwamnati ba ki son kuɗi sai mulki a yau ne 28 ga watan mayun ɗin aka tsinkayi hukumar kwana-kwana tana wanke katangar jikin gwamnatin jihar kano wacce a gobe ake sa ran sabon zababben gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf zai shige ta hakan ne ma ya sa mutane suka dinga cece kuce akan al'amarin mutane suna ganin cewa wannan mataki da hukumar kashe gobara ta ɗauka ya yi daidai sannan kuma idan aka yi duba da al'amura da kuma yadda doka take bi kamata ma a ce ana liƙa fasta ta siyasa ba in banda gurɓacewa da kuma yanayin siyasar wasu kuma 'yan zagin kwankwasiya 'yan npp suna ganin cewa wannan lamari ya musu daɗi har ma suke habaice habaice a cikin habaicin da suke akwai wanda suka ninga rubutu a kafafen sada zumunta suna cewa duk girman gona akwai kunya ƙarshe wannan kuwa ita ce kunya ƙarshen da ake ganin cewa gobe ne za a zo ƙarshen gonar a goben da ake sa rai cewa injiniya abu kabir yusuf zai kama aiki gadan-gadan a matsayin sabon zababben gwamnan jihar kanan inda ake sa ran injiniya da ake sa ran a gobe 29 ga watan mayun dinnan da muke ciki zababben gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf zai karɓi rantsuwa a matakin jiha sannan ya ci gaba da gudanar da ayyuka kamar yadda kowace gwamnati take zuwa ta gudanar ana ganin injiniya abba kabir yusuf din a matsayin gogaggen dan siyasa kuma gogaggen dan gwagwarmaya wanda ya saba kawo wa jihar kano ci gaba tun lokacin ma yana kwamishinan ayyuka injiniya abu kabiru shirin da ake ganin cewa ya yi gwamnati ɗaiɗaiɗaiɗai har gwamnati kusan guda hudu tare da gwamnoni daban-daban injiniya abba kabiru shirin ya yi aiki da tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso na tsawon lokaci inda a yanzu kuma shine sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano mai jiran rantsuwa a gobe 29 ga watan mayu injiniya abba kabiru shirin ya bayyana cewa idan fa har aka rantsar da shi a gobe zai fara aiki ba dare ba rana kuma babu kama kafar yaro kamar yadda ya saba sannan insha Allahu zai mai da Kano kamar birnin London kamar yadda ya ɗauko aikan ci gaba a lokacin da yana kwamishinan aika tare da mai gidansa sanata Rabi Musa Kwankwaso. injiniya abba kabiru shudin ya kara da bawa al'ummar jihar kano haƙuri duba da yadda aka zaɓo baragurbin gwamnati kuma da baragurbin gwamna tun a shekarar ta 2015 har izuwa wannan lokaci sanan injiniya abba kabiru shudin ya yi jawabai masu ɗaukar hankali kuma tun kafin rantsuwar injiniya abba kabiru shudin ya rufe abin da yake zama yake ganin shine sirrinsa akan al'amuran da zai yi da kuma gudanarwarsa ta gwamnati. injiniya abu kabir sudin wanda yake tare da gugaggen dan siyasa kuma mataimaki wato kwamarar aminu abdulsalam garzo wanda shine a matsayin dubuci gwamna na injiniya abu kabir sudin tun a shekarar 2019 har kuma izuwa wannan shekara ta 2023 da aka gudanar da zaɓe kuma cikin izinin allah da ya je ubangiji suka lashe zaɓen kuma suka zama zaɓaɓɓun gwamna da mataimakinsa. a gobe ne zababben gwamna da mataimakin nasa na jihar kano injiniya abba kabir yusuf za su kama aiki gadan-gadan bayan karɓar rantsuwa injiniya abba kabir yusuf zai yi jawabai na ɗaukar hankali da kuma jawabai a cikin aiki sannan kuma kana zai ziyarci makabarta bayan ya ziyarci makabarta zai ziyarci gidan nakasassu da ke tigirin maliki kana zababben gwamnan jihar Kano, ya kuma ziyarci gidan gyaran hali inda zai yi alfarmawa wanda yake ganin cewa an zalunce su injiniya abu kabir yusuf din wanda a yanzu haka fadarsa wato ta gidan gwamnati tana shan wanki daga hukumar kwana-kwana inda duk wata fasta ake goge ta tare da sabunta fentin da yake jikinta fadar gwamnatin jihar kanan dai wanda ta sha like-like wanda gwamnatin gandajiya wacce babu kwaba suka dinga yi hakan ya sa yanzu hukumar kwana-kwana ta zo tana goge wannan fastoci da kuma duk wani abu da ake ganin zai kawo wa zai kawo na kasu ga gidan gwamnatin gidan gwamnatin jihar kano da ake kallon shi a matsayin gidan gwamnati na jihohi mafi girma kuma mafi ƙayatuwa amma an bi an liƙe shi da fastoci wanda hakan ya zama doka kuma an saba doka da oda injiniya abba kabir yusuf wanda an riga da an tsara wajen rantsuwar da cikakken tsaro da kuma kulawa inda tsare-tsaren ya tuni inda tuni tsare-tsaren rantsuwar ya nisa a matakin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Ana sa ran injiniya Abba Kabir yusu ɗin bayan ya karɓi rantsuwa zai fara gudanar da ayyukansa na cikin gida da kuma na ofis kai tsaye tun daga filin wasa na Sani Abacha Stadium. muna addu'a Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi ikon sauke nauyinsa da kuma nauyin da al'ummar jihar Kano suka dora mar.